kawowa yanzu dai yawan waɗanda suka mutu a mummunan harin 'yan bindiga a jihar kwaran najeriya ya kai 170 a ciki har da wasu jami'an tsaro na 'yan banga sama da goma da aka ƙona kurmus a cikin daren jiya talata ne dai maharan ɗauke da manyan bindigogi da ake zaton 'yan ƙungiyar jihadi ne na iswap suka auka a garin wuro da ke ƙaramar hukumar kayama ta jihar kwaran lamarin da ya jefa a ɗaruruwan mazauna garin cikin yanayi na tashin hankali honorable abubakar abdullahi ɗanladi shine shugaban ƙaramar hukumar ta kayama ya ce suna cikin yanayi na fargaba amma kuma sun maida al'amarinsu ga allah nasiru mun dai gan bala'i kamar inda muke ganin fim wallahi tallahi haka muka gan wannan abun yanzu wani hali wannan gari na wuro yake to woro dai yanzu ana nasiru woro dai ana nan dai cikin cikin dai fargaba amma da muka je da sojoji mun je an je an je an gan su sarkin dai kamar sarkin mm. ya gan shi ya gan bala'i saboda sa biyu aka kashe kuma motoci uku ne da shi aka ɗau guda biyu aka zuba iyalinsa a ciki tunda ba same shi ba aka ɗauke su aka kai su daji kuma an yi kone-kone a garin sosai kuma har yanzu ana nana son to yake a daji wayanda an mm. sun abin nan in garin ne in sun gan kana gudu zaka bar gari wa aku wasu sun tsaya a can suna suna suna bindige su suna bindige mutane a daji. To shi ma dai dan majalisar dokokin jihar ta kwara mai wakiltar karamar hukumar ta kayama ya ce duk da yake mutane 78 ne suka yi ma jana'izar bai ɗaya a lokaci guda a can garin na wuro amma waɗanda aka kashen sun kai 170 da ɗoriya wallahi halin da muka isa karin da halin bai da kyau don a gabana ina nan mun yi jana'iza mutum saba'in da takwas waɗanda aka gani kenan ba mu san iyakan waɗanda don akwai wasu ma wasu ɗan banga kamar guda goma sa uku an sa su cikin ɗaki an ƙone ne gaba ɗaya a cikin wa'annan saba'in da bakwai ɗin a cikin nun waɗannan daban ne wayannan daban ne ya zama tambaya eh, waɗanda don na tambayi sarkin gari yace to si yanzu me ya gani kamar mutane yace wallahi ko in bai ba za a kai mutum saba'in waɗanda suka halaka a garin don si da kansi yaran su guda biyu an halakar da su kuma ƙarin bayani an ɗauki mata aure da yara ƙanana sun wuce da su kamar mutum 38 gidajen da suka ƙone kamar mun ɗirga gidaje 34 ne suka ƙone Man da saguna To, amma su wane ne suka wannan aika-aika? Eh, mun ji labari don kwanakin an rubuta ma sarki ya sun rubuta misi, leta sun ce za su zo su yi wazi su dis eh, Islamic sai ko ISWAP ne ake kiran su. Ok, ISWAP. ISWAP su ne suka fito daga Niger suka zo akwai neighboring village a waje ana kiran ka da su da su ne aka rubuta ma leta. amma su waɗancan sun yarda an zo an yi wazi sun wuce abin su to sarki kuma ya ce bai yarda ba ya zo ya faɗa ma sarkin kaya mu Wanda zai koma ina ga an basu sojoji sojoji suka tsaya wajen kamar sati ɗaya to sun dawo kenan da suka zo jiya To yanzu waɗanda suka wuce da su ɗin an san halin da suke ciki? Wallahi ba wanda ya sani don ba su kira ba har yanzu. A yanzu dai al'ummomin yankin Bargu ta jihar Naija da kuma yankin Kayama ta jihar Kwaran na cike da fatar ganin gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki cikin hanzari Akan gandun dajin nan na kayinji domin kawar da maharan da suka maida wannan gandun daji mafakarsu. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Mina a Najeriya.